Assalamu alaikum masu saurari! bar kanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba, za mu fara ne daga gindin maganin wato birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda za a ji shimfiɗar shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon makon. shugaban Jonathan ya samu masassara a ziyarar aiki da ya kai London, inda kakakinsa Robin Abate ya ce an duba shi jikin ba tsanani zai yi hutun rigakafi ne na 'yan kwanaki. EFCC e na ci gaba da binciken 'ya'yan Sule Lamido wato Aminu da Mustapha kan tuhumar karkatar da Naira biliyan goma, kamar yadda kakakin hukumar Wilson Uwe ya ambata. Take dai sakataren karamar hukumar Megateria Jigawar Adamu Abubakar ya ce ƙiyayyar siyasa ce kawai. Siyasa irin ta burga duk ba za ta kai mu ga wani abu wanda ake zato ba. mai girma gama su ne jam'iyyar pdp nick da kuma zaɓe ya ce za su tabbatar an hukunta jami'in zaɓen edemeli na anambra da ya kwaɓa zaɓen da maguɗi. wannan kasawa daga wajenmu ne daga jami'inmu ne mun kuma laddartab da shi eh, yan sanda sun kama shi ss sun gabatar da wasu mutum biyar da ake tuhuma da boko haram ciki da dr nazib masanin harshen larabci mai wa'azi a jos da jama'a da dama ke ta babar tuhumar da ake yi masa Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu za mu tafi zaurenmu na tattaunawa. Har yanzu zauren na jihar Filato, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawa game da yadda al'ummomin ƙaramar hukumar Shandam suka ɗinki ɓarakarsu. Yau Zainab ta ɗora ne daga inda ta sake tambaya ga fada gyalon. To, ah, zan dawo wurinka ai fada Gelon. Gashi dai yau mun zo wannan taro na Kristoci ne. A bisa ga abin da na gani musulmi sun zo, limamai sun zo, shugabannin al'umma na musulmi sun zo, matasa na musulmi sun zo, har ma sun gudanar da sallansu a harabar wannan cocin. Me ya kawo haka ɗin eh, wannan jituwa? wato let me call is is respect for one's religion mun darajar da addinin mu duka addinin musulunci addini ne kwarai na gaskiya addini na krista addini ne kwarai so abin da kika gani a cikin wannan filin domin wani addini bai hana wani addini ba ni nan ranar idi ranar sallah na ji har hawan idi inda imam suke mika Allah wa akabar sun rike ni da hannu biyu so sun shiga gidan nan su yi sallah ba za su rike min girman addini na ba wannan kasan na Allah ne inda suka karɓe ni kasa na ubangiji ne so sallan da suka yi nan na alheri ne Allah ɗaya ne suna kira Allah we call it God and so it is one person so dukanmu abin da ya kaga haka musulmai sun zo nan har su yi sallansu domin mun ba da daraja ga kowane addini ko da masafa ya zo nan ya ce zai addu'ansa a saye saboda murna ta yau alhamdulillah yau wato abdulkarim salihu eh, na fahimci cewa a lokacin sallah shi ma fada ya je masallaci kila tare da wayansu makarrabansa krista din ya kuka je a lokacin da to alhamdulillahi a wato mutane an ji daɗi kwarai da gaske malama zainab kuma an nuna dai akwai zamantakewa mai dankon gaske saboda haka duk ganin shi agun bayan nan ma ya je ya gayyato shauran 'yan uwa waɗanda suka zo muka zauna a fada tare da su muka uni ana wasanni aka ci abinci tare wannan ya tabbatar da cewa akwai cikakken zaman lafiya alhamdulillah an gode wa Allah to bari da wurin ka uh, reverend dan gida bunu uh, waɗanne fa'idodi ne ko kuma waɗanne amfani ne wannan cuɗanya ya janyo muku a nan gudu ah, madala malama wannan ya jawo mana amfani da yawa domin daga cikin wannan zaman lafiya mai muna cuɗanya da juna sannan har yanzu muna samun karuwa ta wajen ba da shawarwari masu kyau domin a yi zaman lafiya so dangantakanmu da musulmai gaskiya ya kawo mana zaman salama cikin gidajenmu ma da 'ya'yanmu ma gaba daya ba ma angon ma ba domin zaman lafiya din ya sa mu da kama mun koya ma 'ya'yanmu tarbiya mai kyau saboda haka zaman lafiyan gaskiya ya janyo mana alheri a wannan kasa gaba daya ba ma yalawan ba domin kamar inda na faɗa daga nesa sukan zo su fake nan ba domin wani abu ba domin zaman lafiyan guri to saboda haka gaskiya cuɗanyan da juna ya ka yana da amfani ya kawo mana amfani kama akwai bunƙasan tattalin arziki mai kyau mai kyau karuwa yake ta yi cin gaba yake ta yi domin me yasa domin an da juna wannan in bai da wani abu je na ba da wani abu yau na je gurin leman zan iya samu abin biyan bukata leman yana da wani shawari in ya zo waje na zai samun samun taimako na sharori masu kyau to saboda haka mu akwai albarku da yawa domin wannan zumunci da muke yi da juna domin kowa ya yarda da kowa saboda haka shi yasa dankon zumuncin sai karuwa yake ba baya baya yake ba mm, barin koma wurinka a malam abdullahi onkul a ka wace hanya za ku bi don ƙara dankon wannan zumunci tunda dai an samu zaman lafiya saboda ayyukan da kuka yi amma ta yaya za ku tabbatar cewa wannan zaman lafiyan ya ɗore a na farko ba abin da fi karfin allah to tun da yake muna tare da shugabanni na addinan nan duka guda biyu na farko shine addu'a a kullum kuma addu'a nan yana biya na biyu kuma shine mun yi maganan banga kamar yadda ya faru lokacin da muka dawo fasuwan da aka yi a garin nan yaran mu matasan mu sun je sun ɗauko wayansu dabi'u daban-daban to ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu yi shine dama an ce wai kaza tana taka ɗanta ba taki ba ne shine ya kamata ba wani security da zai zo ya gyara mana gari mu sai mu to shi yasa muka karfafa banganan muka ba wa yaran mu wuce shine muke kiran shi interfaith christian da muslim so kaga idan wani ne ya fito daga waje ce zai discipline ɗanka ba zai yiwu ba in kai da kanka ne kace zaka yi zaka yi to kafa bangan nan yana ɗaya daga cikin hanyar da muka tabbatar idan muka ci gaba da shi za mu samu ɗaurewan zaman lafiya amma gaskiyar magana shine an bar mu a hannu a ƙara zube gwamnati ba ta san da mu ba ba wai muna neman gwamnati ta san da mu amma at least ya kamata in kai abin kirki yau fa yau yal wannan in ba ta ba fa zaman lafiya wallahi jan bai isa ya birci ba na tabbatar miki ba zai kafara ba wallahi long jang deputy ba zai birci ba wallahi john bull shekaru ba zai birci ba wallahi kemin shi ba zai birci ba amma na mutane ba su san da mu ba abun takeici muna da advisor na peace on peace building barista uh, uh, timothy baba farlon amma yet babu wani appreciation su nuna cewa wai sun san abin da ake to ba dama kamar yadda na gaya miki karfan zuciyarmu shine addu'an wa'annan shugabannin addinan nan da suke jagorantar wannan kwamiti idan suka ci gaba da addu'a mu ko muka ci gaba da karfafa yaranmu particularly wanda suke banga wallahi yaranmu matasa da sauran al'umman gari za su zauna lafiya arziki tattalin arzikinmu zai bunkasa bari ga miki wani labari dan adam da yake cikin garin yalwa yanzu ya fi na da arzikin da yake cikin garin yalwa yanzu ya fi na da kullum na kan kira yara in ba su simple example da mu ka yi magana aka ce wa ke da miliyan a yalwa sai a ce ah, mutum wane da wane ana kirgawa amma yanzu na kan kira mutum a cikin yaran mu zaka iya kirga da christian da muslim zaka iya kirga mun miliyon da suke da jari miliyon daya sai soma daya biyu uku da ya kai goma sai gagara amma akwai ɗari mozan da so arzikin da yake cikin garin yaro ya fi na da so ko don mu kare dukiyar mu Allah na tuba maka amma mu kare addinin mu da mu kare darajar mu in Allah yarda zaman lafiya tabbata a yau haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar To, mun zo ga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi inganci ta ceto Najeriya daga matsalolin da ta fada ciki. Yau, dattawan da za su yi mana jawabai su ne wani shahararre kuma da ɗaɗɗan ɗan jaridan nan da ke zama a garin Kaduna Alhaji Muhammad Haruna, da ambasada Fidelis Tabgun da ke da zama a garin Jos. Da farko dai ga Alhaji Muhammad Haruna. arewacin Najeriya, Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Haruna. ni dan jarida ne na aiki a gidan jarida ne Najeriya bayan wannan na kafa na mujallar citizen wanda ta tsawon shekara hudu sha'alin nan na aiki da shugaban kasa a gina da sulari kamar kakakin shi to tun lokacin ina nan da na bar wannan aiki ina shari ne akan siyasa a Najeriya kira da zan muku yanzu shine ya kamata mu dubu ba da tarihin mu na arewa yadda aka san mu da zaman lafiya da juna ba bambancin kabilanci ko na addini da sauransu muna zaune mutane daga ko ina ba ma daga najeriya ba kawai ba ma daga afirka ba ko ta ina daga duniya ana zaune ana zaune lari lafiya a hankali a hankali an na suka yi suka tabarbare yau aka waye gari ba zaman lafiya kullum muke nan kashe-kashe na addini kashe-kashen kabilanci wanda ya sa arzikin arewa ya koma ya zama koma baya wannan arewa da aka samu noma da yake shi ne arziki shi ne aka samu da da shi ake ci da kasar nan ya za mu waye gari wasu bangaren kasar nan ma baya da za a yi kama iya noma kamar waje da su mai digiri shi wanda su gabatu duk tashin hankalin ya sa yanzu zama kawai ma ya zaman lafiya ya gagara ba za ka iya bacci da tabbacin cewa gobe da safe za ka tashi ba tare da wani hanzo ana kashe-kashe ba wannan tashin hankali ya sa an turo sojoji wanda su zama cewa su ke kashe-kashen da suke ma ya ma fi kila na wanda boko haram suke in ka bar ta wannan akwai bangaren irin su zamfara su eh, katsina state sashen niger inda yan fashi da makami suke zuwa suna da ta'asa iri to ire wayan wayannan duka Ba da za a yi ba samu wannan kwanciyar hankali ba samu zaman lafiya da zai kawo ci gaban arewa kuma kasar mu kamar gangan jiki dole duk kai ya wa duk sauran jiki ma zai dauka in arewa ba samu kwanciyar hankali ba zaman lafiya ba ba da za a yi najeriya kuma najeriya in bata ci gaba ba afirka da duk wani bakin fata ma ba zai samu ci gaba saboda haka ya kamata mu zauna mu yi zurfin tunani mu gaya za mu yi mu dawo da zaman lafiya da muke da shi da a dawo da shi zauna da juna kowa addinin shi daban kowa abin nan in Allah na so duk mu zama ɗaya da zai yi eh, abin nan daban-daban ba kabilanci kabilun mu daban-daban ba addinin mu kowa da nashi saboda haka dole ba yadda za a yi musulmi a najeriya wannan misali ya ce ya kori kirista kirista ba zai iya kori musu ba wasu ba zai kori ina wuri ba ina wuri ba zai kori ba wasu ba wani zama ɗaya in kuma muka ci za mu wawware kowa ya koma ɓangaren shi irin shi gaban da aka samu da ba zai samu in ka dubi tarihi duniya gaba ɗaya duk wata ƙasa da ta samu ci gaba ka zo ne na zo aka kuɗi aka zama ɗaya saboda zaman eh, abin nan lafiya da ake da da da nufi ya yi gwamna akan babur ya yi gwamna akan in ka bi wurin su tashi da dama za ka tsaye ire-iren wayan abubuwa a kai su bahaushe ya yi ne da a ilu to irin wannan da ya kamata mu yi tunani mu ga da za mu sake dawowa da zaman lafiyar da muke da don mu samu ci gaban kasar mu samu ci gaban arewa mu samu ci gaban kasar mu samu ci gaban afirka da na duniya kamar ɗaya. Assalamu alaikum wa ta ta'ala wa barakatuh. Shi ma ambasada Fidelis Tabgun ya ce lokaci fana kurewa mu Najeriya game da farfaɗo da abubuwan da za su sake gina ta irin su zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ina magana ma Najeriya ne duka amma musamman na yi ma mu wanda muke arewa nan. Tashin hankali ya tashi kowai na cikin arewa nan. An kuma kun san inda ake tashin hankali ba zaman lafiya ba ake kenan. Abubuwan da ke faruwa masana'antu masu zuwa ma suna so su sa kuri a kasar su gina masana'antu suna suna nan ma. To wannan dai kun san zaman mu a Najeriya nan mu kabilu daban daban ne addinai kuma da ban ne kuma in na mu yi hakuri da junan mu mu haɗa kai waje ɗaya mu samu cin gaba shi yasa roƙo na shi nake kowa da kowa mu Allah ai hakuri da juna don a samu cin gaba ehm, in ba haka muka yi din ba to muna kuma muna nan da ba za su hawa sakon nan daga ni ne ambasada tabgun zuwa ga yan wana yan Najeriya musamman yan wana arewacin Najeriya kun ga fa matsalar da muka shiga ciki a kwanakin nan fa ba matsalar da za su taimake mu bane domin fa Najeriya na cin gaba amma mu abubuwan da muka tashi muna ta gani kwanan nan shine ba mu hada kai da juna ba ana ta rikici-rikici ana ta fada da juna ana ta kashe-kashen juna to wannan abin duk kun sani inda ba zaman lafiya wato ba cin gaba kenan to wannan yana sa mu fa arewa nan muna koma baya kwarai da gaske domin kun duba kan jihohin Najeriya ba ta faruwa nan arewa na abin yake yake aukuwa to na shine fa kun san ko a baki ma har ce da a wani lokaci roko na amma duk da haka suna zaman tare suna ba kowa da kowa shine hada kai waje daya Allah ya haƙura a yi haƙuri da juna a hada kai waje daya don mu samu cin gaba domin kun ga makarantun mu sun rufe masanantu babu kuma to in muka ci gaba hakan nan fa a nan da shekaru nan gaba kadan za ku gaba da dada koma baya ne da sun eh, jihohin Najeriya so roko na mu hada kai waje daya don mu samu cin gaba don kuma mu samu cin gaba da sauran eh, jihohin Najeriya na gode. alhaji wahidu a harin guda sau kaka ya fe mana ya rabbana ya ahadin mama mana ya ila. to Allah shi kiyaye Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana kan al'amura daban-daban. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika mai magana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. ina so zan isar da ka sakona akan yan pdp yauri ina so mu cire san rai da san zuciya mu fito a wajen iya aiki babu gudu babu ja da baya tun 99 muke adawa har zuwa yanzu kuma mun san cewa allah ne yake ba da mulki ga mutum ba wanda kuma ina jan hankali a zo a fito a fito a haɗa kai akan kowa da kowa duk wanda aka bata da shi a jam'iyyar pdp yauri ya kamata a zo a nemi yafiya a zo a yi tafiya lokacin adamu maina waziri a da kenan a zo pdp ɗaya ce amma yanzu pdp tun da allah ya ji ƙarar albishir ya rasu pdp ta rasu wajen kashi takwas salamu alaikum murya amurka sunana abdulaziz na ra'ayina shine ba da 'yan sandan jihohi ya dace domin abin da faru 'yan sandan gwamnonin guda bakwai nan shekar kwanacin baya lokacin da suna taro a abuja shugaban kasa goodluck ya tura musu 'yan sanda sai su wargaza taron su to ka ganin suna da 'yan sandan jiyoyi na kansu shugaban kasa ba zai yi wannan ya musguna wa gwamnoni assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika kuna magana da alhaji musa su ya kirin najeriya abin da yake cewa ga hukumar zaɓe ta najeriya dama mun san ba zaman yan najeriya suke ba suna zaman yan pdp ne a tsarin da ga gaskiya mu da mun ɗauke ka da cizo ne kuma ka je gidan dattawa amma ka fata rawar karfalle ka fata da zumunci ka fata ka fata ka don yanzu ka duk abin da kace mu gaskiya ba za mu gamsu duk maganar da kai domin ka ci yan yan Najeriya kuma ka azzabi ka zalunci mu yan Najeriya ba maganar za ka kawo muna wanda za mu gamsu ba tabbatar da mun ga kai zaɓe na hakika ba na gaskiya wanda mu za mu yaba maka kuma mu da ke da gawara irin zagin da mun kai muka amma da zarar baka shirya zaɓe na gaskiya ba baya da zamu mu magana da ka faɗa mai na ambata ko ka ce wai ba mai maka adalci ba akwai wani mara adalci irin ka wanda sai da an kashi da zaɓe a Najeriya kace an kai zaɓe wani wani adalci ne kira mu ba maka ba kai ne mara adalci muna fatan wallahi ka shirya da wannan al'amari in kana iya idan ba ka yaro Allah kai mara ba aje kawai ba dole bane muna fata Allah sa mu dai a kare ma mazaɗin lafiya a ƙasar nan domin mun san shirin da bidiyo ta yi ga bar mata buwaye kafale Najeriya kawa Allah an zaɓi nan ba ka iya shi don Allah ka yadda kuda ka yadda ɗan mangwaro ka huta da kuda in kwatar da muka yi ma kenan abin da muka gaya ma kenan domin duk zagin da an kai ma kan sha kanka duk kan da gani kai kan sha kanka domin bdp take ma aka cewa aiki ba mun tabbatar da kai da jami'an tsaro na police kuna wa bdp aiki ne kawai fatan muke yi ubangiji Allah ka ba mu shugabanni masu arziki ba jin tsoron Allah ba ma son talakawan Najeriya ba assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika mai magana da Musa Amerika shi yake bin Najeriya ina fatan Allah ya sa wannan kira nawo da wannan sako na ya amsa an jiya assalamu alaikum assalamu alaikum DOA mai magana Shehu Aliyu karamar hukumar mulki a jihar Kebbi a garman hukumar mulki ta Bagudu a jihar Kebbi tarayyar Najeriya Um, ina kira na ga mai girma Adamu Aleru mun ji an ce ya da jam'iyyar APC sauran kuma hije maci kuma ya tashi hija ya ya yi wani fati shina ta yawo da mu kamar awaki. To da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma na mako mai zuwa a kasance lafiya.